بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وسميت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو إرد فليأته فليستهلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه قذف به يوم القيامة إلى سبع أرضين وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا والله إن كانت لكافية قال فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها وفي المسند عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال la tushrik billahi shai'a, wa in kutilta aw kurrikt wala ta'ukanna walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammida fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك walmasiya. فإن المعصية تحل سخط الله والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا فلا ينبغي لمن نصح نفسه أو يت... أن يتآمى عنها ويرسل نفسه بالمعاصي ويتألق بحبل الرجاء وحسن الظن قال أبو الوفاء ابن أقيل اهذره ولا تكتر به فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم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 ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan uku miladiya ta 2013 a wannan majalisi wanda muke karanta littafi mai suna adda'u ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi na al'imam ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasinmu na 28 a jerin gwanon darussanmu na wannan masallaci wannan shi ne na 204 kuma idan ba mu manta ba har yanzu dai ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana ne yana jero mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama daban-daban waɗanda suke kunshe da tsoratarwa game da saban Allah ko yaya yake da nuni da cewa kada mutum ya ainihin dogara da cewa ubangiji ta'ala mai gafara ne mai yafiya ne mai afuwa ne mai tausayi ne ya dogara da wannan wajen ya saba wa Allah ubangiji ta'ala ya tanadi narko da azaba ga waɗanda suka ƙi jin umarninsa suka ƙi bin umarninsa suka ƙi barin abin da ya hana kuma ya yi bayanai masu yawa a littafinsa mai tsarki game da haka haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya ja kunne a gurare daban-daban a hadisai daban-daban game da saban Allah ko ya yake saboda haka mutum ya yi ƙoƙarin ya ga ya guje wa saban Allah ya guje wa hushin Ubangiji sannan kuma ya dogara da ramar ubangiji da kyakkyawan tsammani da kyakkyawan fata hadisin da muka kwana a kansa wancan satin shine hadisin abu huraira wanda imam muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafinsa hadisin da ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallama yake gaya mana a mutane guda uku waɗanda Allah ta'ala zai fara rura wutar jahannama da sura na gobe kiyama waɗanda a zahiri kowanensu ya yi aikin da yake babba ne ba ƙarami ba gawurtaccen aiki na taimakon addinin musulunci ko dai ta hanyar karantarwa ko ta hanyar fafatawa da jihadi da gwagwarmaya ko kuma ta hanyar ciyar da dukiyarsa waɗannan abubuwa ne guda uku da addinin musulunci baya tsayuwa ba zai tsaya ba sai a kansu saboda haka waɗanda suke yin suke yin waɗannan ayyuka kusan su ne suke janye da ragamar addinin musulunci a kowane lokaci aikin su ba kankani bane aiki ne babba to amma duk da haka gashi su ne farkon waɗanda wato masu wato daga cikinsu za a fara samun waɗanda za a rura wutar jahannama wanda wannan ba karamin tsorat ba karamar tsoratarwa bace ba karamin jan kunne bane cewa kada mutum ya rudu yayi kokarin ya ga ya tsarkake niyarsa ya tsarkake aikinsa domin Allah kada ya rudu da girman aikin da yayi a'a yayi kokarin ya ga cewa aikin da yake ya zama dan Allah yake yin sa to shine mala yake cewa wa sami'tu shaykhal islam yaqulu kama anna khairan nasi al fa sharrun nasi man tashabbaha bihim min al-kadhabin wadda'a annahu minhum wa laysa minhum yace yaji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ji shi yana cewa kama anna nasi al kamar yadda annabawa sune fiyayyun mutane fa sharrun nasi man shabbaha bihin min al to mafi sharrin mutane sune makaryatan da za su kwaikwayi annabawa makaryatan da za su wato fito da kansu a matsayin annabawa wadda annahum minhu yi da'awar cewa shi ma yana cikinsu. su minhum alhalin baya cikinsu. fa khairun nasi ba'dahum ulama sannan mafi alkhairin mutane bayan annabawa su ne malamai wa shuhada da waɗanda suka yi shahada wal mutasaddiquna al mukhlisun da masu sadaka kuma waɗanda suke yi dan Allah fa sharrun nasi man tashabba bihim saboda haka su ma mafi sharrun mutane wanda zai shiga rigarsu ya fito da kamanninsu yohimu annahu minhum ya rika nuna cewa shi ma yana cikinsu wa laysa minhum alhalin baya cikinsu. wato anan ibnu ibnu yana ta'aliki akan wancan hadisi hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi waɗanda za a fara rura wuta da su ya ce to kamar yadda aka sani cewa annabawa su suka fi kowa matsayi da daraja a gurin Allah su suka fi kowa alkhairi su suka fi kowa matsayi to haka nan wanda zai yi ƙaryar annabci ya fito da siga ta, ta annabawa ko kuma ya yi ƙaryar cewa yana kan tafarki irin na annabawa yana da awa irin ta annabawa yana karantarwa irin karantarwar da annabawa suka yi yana gwagwarmaya irin gwagwarmayar da annabawa suka yi alhalin ƙarya yake yi ba haka yake ba kamar yadda suke khairun nasi to shi kuma yana, yana zama sharrun nasi saboda ya yi ƙoƙarin ya liƙa kansa da su alhalin ƙarya yake shi ba a hanyar su yake ba yana yin abin da yake yi ne saboda wata manufarsa ta duniya saboda a ce da shi a ce da shi wato mutumin kirki ko a ce da shi a yabe shi a ce da shi malami ne to haka nan bayan annabawa ba kamar malamai domin su ne suke bisa wato aikin irin irin na annabawa wajen kiran mutane zuwa ga Allah ƙwarin nuna musu hanyar Allah da sanar da su abinda Allah baya so da abinda Allah yake so nuna musu hanyar aljanna ga wadda hanyar da su bi ta kai su aljanna ga hanyar da su bi ta kai su wuta da haƙuri akan wannan malamai su ne sannan shuhada waɗanda suka ba da rayuwarsu wajen ɗaukaka addinin Allah sannan almutasaddiquna waɗanda wato suke sadaka da dukiyarsu suke ba da dukiyarsu da ikhlasi suke yi don Allah to haka nan waɗannan bayan annabawa su ne suke bin su a baya su ne suke bin su a matsayi a daraja to haka nan duk wani wanda zai zo kuma ya yi ƙarya da cewa yana cikinsu ya yi ƙaryar malinta ko ya yi ƙaryar shi mai gwagwarmaya ne don ɗaukaka addinin Allah ko ya yi ƙaryar shi mai ciyar da dukiyarsa ne don addinin Allah alhalin ba haka ba ne to wannan shi ne mafi sharrin mutane shi yasa za a zama su ne farkon wanda za a rura wutar jahannama da sura na gobe kiyama wanda zai shiga rigar malinta alhalin ba haka ba ne ya shiga rigar jihadi alhalin ba haka ba ne ya shiga rigar sadaka da ciyarwa fi sabila alhalin ba haka ba ne yana da wata manufa a ƙarƙashin a cikin zuciyarsa a ƙarƙashin ƙasa ba tare da ya bayyana ta ba to wanda zai wannan shine ibnu taymiya yace to sai zama sharrun nas don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya abbato wadannan sannan yace fi sahih al-bukhari min hadith abi huraira radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat indahu li akhihi mazlamatun min malin aw irdin falyatihi falyastahillaha minhu ƙabla an yu'khadha walaysa indahu dinarun wala dirham ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace duk wani wanda ya san ya zalunci dan uwansa wanda ya san akwai abin da ya zalunci dan uwansa a dukiyarsa ko a mutuncinsa to ya maza ya je ya same shi falyastahillaha minhu suwarware ya nemi ya yafe masa qabla an yu'khadha tun gabanin ba a kama shi ba tun gabanin Allah bai damƙe shi ba walaisa indahu dinarun wala dirham ranar da ba shi da dinari ba shi da dirhami fa in kanat lahu hasanatun in yana da kyawawan ayyuka ukhidha min hasanatihi sai a kwashi kyawawan ayyukansa fa utiha hadha abama wannan da ya zalunta wa illa idan ba shi da ayyuka na kwarai ukhidha min sayyiati hadha sai a kwashi munanan ayyukan wanda ya zalunta fa turihat alaihi a watsa masa Sun maturi hafin nar sannan shi kuma a watsa shi wuta wannan hadisi shi ma yana daga cikin hadisai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake jan kunne da tsoratar da al'ummarsa al'ummarsa akan abin da yake saban Allah ne ko shiga haƙƙin wani duk wanda zai shiga haƙƙin wani dan ya zalunce shi a dukiyarsa ko a mutuncinsa kamar yadda ya zo a cikin sayi muslim riwayat sayi muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su kun san muflis kun san matsiyaci kun san marashin marashin komai wanda ba shi da komai suka ce ya rasulullah ai wanda ba shi da kuɗi ba shi da dinari ba shi da dirhami ba shi da azabu wal fidda shine muflis annabi ya ce musu a'a wannan ba muflis bane ba shine marashin komai ba marashin komai shine wanda zai zo ranar gobe kiyama zai zo da ayyuka amma waqad shatama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada ya daki wannan ya zagi wancan ya kwace dukiyar wancan ya ci mutuncin wannan a zo da shi a lokacin a rika iban hasanat dinsa ana raba ma waɗanda waɗanda ya cuta a iba a ba wannan kowa gwargwadon irin cutar da ya masa gwargwadon irin hasana ɗin da za a iba a bawa a bashi sannan idan hasana ɗin suka ƙare ga kuma masu bin shi bashi na zalincin da ya musu suna nan a layi bai gama sallamar su ba a ranar gobe kiyama babu maganar a ba wani haƙuri a ce to tun da ya ƙare sai ku yi haƙuri ku yafe masa a'a ubangiji ta'ala zai yi zai yi kisasi za a karɓar ma kowa haƙƙinsa a wannan ranar ba wanda zai tafi da jin wato an cuce shi ko ya ji cewa an an daddanne shi saboda haka idan hasanat din sun kare yu'khadhu min sayyiati hadha fayutrah alayh fayukhadhu min sayyiati hadha thumma fi an-nar sai a rika kwasar miyagun ayyukansu laifuffukan da suka yi da kowa banda annabawa dole zai je da sayyi'at zai je da laifi a ebi laifin wannan a zuba masa a ebi laifin wannan a zuba masa gwargwadon bashin da yake sa ko zalincin da ya masa a nan duniya saboda haka daga nan kuma a tattara shi a watsa shi wuta shi kaga abin yana da yana da girma shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa inni la arju an alqa Allah walaisa li ahadin alayya mazlama ina fatan mu haɗu da Allah ina fatan haɗuwata da Ubangiji ranar gobe kiyama ba tare da wani yana bin bashin na zalunce shi ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa yana jin tsoron ya tashi ranar gobe kiyama wani ya ce ya mun ba daidai ba ko ya zalunce ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a yayin da sahabbansa suka zo suka same shi suka ce ya rasulullahi sa'ir lana wato a sa farashi wato lokacin abubuwa suna tsada a kasuwa sai aka zo gura annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo ya rasulullahi ayi farashi na bai daya wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da doka ta cewa duk mai sayar da abu kaza dole ya sayar da kaza farashi kaza mai sayar da abu kaza dole ya sayar da a farashi kaza wato fitar da doka da ta zama wajibi ne akan kowane ɗan kasuwa ya sayar da abin da yake sayarwa gwargwadon da farashin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka to da suka faɗa ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad'u bal ad'u zan da ya addu'a Allah ya kawo saukin tsadar abubuwa suka sake dawowa ya rasulullahi sa'ir lana a sa farashi wato a ƙayyada farashi farashin gwamnati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai Allah shine alqabidu albasitu Shi ne mai riƙe abu ne mai sakinsa, shi ne mai azurtawa sai yake cewa wa inni la arju an alqa wa laysa li ahadin alayya mazlama fata na ni in koma ga Allah ba tare da wani yana bin bashin na zalunce shi ba maganar ta hauhawar farashi da saukarsa wannan abu ne daga Allah saboda haka mu ba za mu iya shiga mu tilasta wa mutane ba mun san da nawa ya saya shi ba mu sani ba ba mu san nawa ya sayi kayansa ba amma mu tilasta masa ya sayar da shi a wani farashi wanda mu muke ganin shi ya dace a nan in muka yi haka mun shiga haƙƙinsa mun shiga haƙƙinsa akwai abin da ake kira subsidy subsidy gwamnati za ta ɗauki wani nauyin kaso ne na farashin amma ba wai za ta ƙayyada farashi ba ne za ta ƙayyada farashi bayan an gama ciniki da ita ɗan kasuwa ta biya su abin da suka cancanci a biya su ce to a ba wannan abin da suka sa na farashi za mu biya kaso kaza a ciki sauran kuma sai ɗan ƙasa ya biya wannan wani abu ne daban amma a ce kowa a ƙayyade masa farashi ba maganar subsidy ba ce to annabi sallallahu alaihi sai nuna musu cewa ba haka ba ba zai yi ba ka duba wani abu ne wanda a zahiri za ga kamar wata maslaha ce ta al'umma wata maslaha ce ta ta jama'a ba haka idan yayi ya taimaka wa jama'a to amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya so wajen taimakon wani ya zalunci wani wajen taimakon al'umma kuma ya zalunci 'yan kasuwa ba daidai bane saboda haka shi fatansa yace zan da ya addu'a zan yi addu'a Allah ya kawo sauƙin abin saboda haka idan har annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jin tsoron gamuwarsa da ubangiji alhalin akwai wani da yake bin shi bashin zalunci yana jin tsoron wannan ina ga wasu ire-irenmu ka duba matsayinsa a gurin Allah ka duba abin da ubangiji ya ce da shi ya gafarta masa dukkan laifukansa idan har akwai su ba ya yafe masa amma wannan bata sa ya saki jiki ba bata sa ya raja akan afuwar ubangiji da gafararsa ba yana gudun ya koma ga ubangiji ba tare da wani yana bashin zalunci ba to shine yake gaya musu cewa duk wanda zai zo a ranar gobe kiyama babu shakka in dai har zai zo da ya zalunci wani to na ya shiga uku domin sai an karbi wannan abin da ya zalunta din sai an karɓo shi a lokacin babu dinari da dirhami da zai ce zai kashe ko nawa ne ba matsala nawa kake bi na bashi a biya shi a'a a can kowa zai tashi walaisa samma dirhamun wala dinar a can ba dirhami ba dinari kowa zai tashi daga shi sai aikinsa a lokacin duk kankantar aiki mutum yana da bukatarsa aikin kwarai aikin lada duk kankantarsa mutum yana bukatarsa yana buƙatar sa domin ya ga mizaninsa na ayyuka su yayi nauyi ya samu ya hai in ma yana jin yayi ayyuka na kwarai a tsorace ake a firgice ake baka iya tuna cewa kai zaka haye ko ba zaka haye ba to duk inda ka hango wani wanda kake bin shi wani bashin zalunci to ba za ka kyale shi ba domin a ranar annaba ma nafsi nafsi suke yi yau mai yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni idan dan uwanka na jini idan idan matarka idan mahaifa ma wa sahibatihi wa bani ‘ya'yansa da matarsa duk mutum zai guje musu kowa ta kansa yake to ta yaya za ka ga wani can wanda a dan duniya ma ba shiri kuke ba kuma ya cuce ka ka kyale shi ai ba zai yi ka kyale shi ba dole sai ka ci kwalarsa ya biya ka abin da ya cuce ka kai a nan abin zai zama maka gobarar titi saboda haka garama sai ka ji garama da bai biya ka ɗin ba a can garama da ya bari sai da aka zo nan tunda a nan ka fi tsananin bukata taƙila a duniya ko da ya biya kama watakila ba abinda za ka yi da shi watakila ka wadatu gabarin wannan kana da wadatar da tafi karfin wannan amma a can kana buƙatar kowace sagira kowane ɗan ƙanƙanin aiki ko yake kana buƙatarsa saboda haka a wancan lokacin sai ya fi maka amfani shi ma kuma a wancan lokacin ayyukansa na ƙwarai sun fi soyuwa gari sama da komai domin ba shi da abin da zai garara da su sai wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa'utiya haza in yana da ayyuka na kwarai sai a kwashi ayyukansa na kwarai a ba ma wancan alhasanat thawabul hasanat ghairu mutanahi jazaa'ul hasanat ghairu mutanahi amma amma al'uquba jazaa'ul al-ma'siyah al'uquba mutanahiya idan mutum yayi aikin kwarai ba zai san iya ladan da Allah zai bashi ba tun da ƙarshe ma za a bashi alkhuludu fil janna babu kuma abin da ya kai wannan a bashi gidan aljanna ya zauna har abada cikin ni'ima cikin jin daɗi kaga sakamakon hasana ba shi da ƙarshe ba za ka iya cewa ga sa ba saɓanin uquba da za a yi wa muzlaifi mutumin da ya mutu yana saba wa Allah uqubarsa nahiya ce tana da ƙarshe to shine malamai suka ce to ta yaya kaifa tuwazi hasanatu sayyi'atihi yaya za a yi wannan yana da laifi a ɗauka a ba ma wannan ko wannan a ɗauki hasanat ɗinsa a ba ma wannan tunda ita hasanat gairu mutanahiya shi ne malamai suka ce a ai kowa cikin hasanat ɗinsa za a ebi gwadan yadda zai biya wannan zalincin ba wai idan yana da sallah ba don sallarsa gaba ɗaya a tattara a miƙa ma wancan a'a za a ɗebi iya daidai abin da zai biya wancan ta yi ya gama biya ya zama na duk da haka hasanat ɗinsa suna nan sun yi rinjaye ya tafi aljanna ta yi ya gama biya da hasanat ɗinsa amma saboda yawansu mizaninsa na hasanat ma'auninsa na kyawawan ayyuka bai yi ƙasa ba yana nan bisa garin jayi to sai ya tafi aljanna dama ai bari dai ake ya biya ya shiga aljanna ba tare da wani yana jin cewa shi ya cuce shi ba ta yiwu ya zamana an gama biya saura mutum ɗaya ana biyan shi shi kuma sai mizanin hasana ɗin ya ɗanyi ƙasa amma kuma akwai hasana ɗin har yanzu ubangiji na iya cike masa da rahamarsa da falalarsa ya masa ciko ce to wannan dan kadan ya rage to amma in aka kwalkwale hasanat din gaba daya an kwasa saboda yawan mutanen da ya zalunta an ba mu wannan an ba mu wannan har sun kare kaga ba maganar kuma tarajjahu hasanatihi hasanatu ala sayyiati babu wannan ko ba maganar cewa ya zama na abin da yayi ragowa wanda zai kai shi aljanna dan cikon kadan ne babu wannan tunda yanzu hasanat din duk sun kare shi yasa ya ce wa illa idan suka ƙare ƙaraf kaga ya sha baba idan ba su ƙare ba ba su ƙare ba ya gama biya ya gama biya ba su ƙare ba kuma watakila alhassanat ɗin har zuwa wannan lokacin suna nan da yawa domin watakila bayan ya yi zalincin ya tuba duk da dai bai warware tsakaninsa da mutumin da ya zalunta ba ko mutanen da ya zalunta amma ya yi tuba taubatan nasuha ya yi ta ayyukan kwarai ya yi ta bautar Allah ya yi ta godiya ga Allah bisa ni'imar musulunci ya yi ta taimakon addinin Allah da ikhlasi to haka je can wani ya zo ce ka zalunce ni eh gaskiya da ni a zalimi ne na zalunce shi a eh ba hasanat dinsa a bashi sai ya gama biyan biyan waɗannan kuma hasanat din suna nan da yawa to wannan ba za a ce duk da haka a jefa shi wuta ba a'a hasanat fa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah sai a ce tafi aljanna wancan kuma ya biya hasanat din suna nan sun yi saura ba su kare karab ba ubangiji zai iya masa falala da shafa'ar annabawa ko da shafa'ar salihai ko da shafa'ar mala'iku ko da falala ubangiji da rahamarsa da lutufinsa a yi masa ciko ya tafi aljanna a na uku wanda gaba ɗaya an gama kwashe hasanat ɗin bai gama biya ba kuma to za a rika ɗebo laifuffukan wannan ana zuba masa nima ina ya cuce ni to kai ma ya yi kaza ya yi kaza kai a kwaso laifuffukan a zuba masa shi yasa mutum zai iya shiga wuta da laifin da shi bai taɓa ma tunaninsa ya yi shi a nan ba ya je ya cuci wani macuci ko wani mazinaci shi ka taba kawo zina a rayuwarsa ba ya cuci mazinaci an zo an biya kowa mazinacin nan ba a biya shi ba ba kuma abin da za a biya shi laifin mai za a ebo laifin zinarsa za a ebo kuma a yaba ma wannan ko ya cuci ya cuci dan luwaɗi Allah ka kiyashe mu sau haka sai ya gan shi da wasu laifuffuka <laughs> manya-manya wanda bai taɓa tunani zai yi su a duniya ba ko ya cuci wani mai kisa saboda haka kowa sai an sai an biya shi to lokacin da za a kwaso laifukan wasu a zuba a mizanin sa a nan ba za a ce ya tafi da laifin wani ba ya shiga wuta da laifukan wasu Allah ce wala taziru waziratun wizra ukhra a nan laifinsa ne saboda sakamakon zalincin da yayi ne saboda haka ya shiga wuta ne da laifinsa ba da laifin wani ba domin a lokacin biyan bashi ya yi da wannan sayya ɗin da ya ɗauka saboda haka ta zama tashi shi yasa cewa illa ukhidha min sayyiati hadha fa turihat alayhi thumma turiha fi an-nar sannan a jefa shi wuta wa fi sahihi min hadith abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع عرضين ya zo cikin sahih sahihul bukhari min hadithi abi huraira daga hadisin abu huraira ta radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhadha shibran wanda ya ciri ɗani ɗaya min ardi daga ƙasar da ba shi ba bi gairi haƙƙihi ba tare da haƙƙinsa ba daga gona ko fili ba bisa haƙƙinsa ba khusifa bihi yawmal qiyama za a kifar da shi da wannan ƙasar ranar gobe kiyama ila sab'i aradina har zuwa ƙasa ta bakwai wannan lafazin a gurin Bukhari lafazin hadisin abdullahi dan umar ne ba lafazin hadisin abu huraira ba lafazin hadisin abu huraira ba cewa yi khusifa bihi yau malkiyama ba cewa yi tawwakahu ila sab'i aradin tawwakahu Allah zai masa ɗan wuya Allah zai masa ɗan wuya da wannan ƙasar har zuwa ƙasa ta bakwai wannan shine lafazin abu huraira wannan lafazin da ya kawo a wannan ruwayar lafazin abdullahi Ɗan umar ne radiyallahu anhu a nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa duk wanda zai shiga haƙƙin wani ko haƙƙin al'umma ba bisa haƙƙi ba ya ƙara ɗani ɗaya da a filinsa ko a gonarsa ko a gidansa ba bisa haƙƙi ba in an ce ba bisa haƙƙi ba ba bisa yardar mai haƙƙi ba gona ce ya san iyakar abinda yake nashi amma sai ya shigo da ta ɗan uwansa ba bisa haƙƙi ba ko fili ne ya san iya nashi amma sai ya ƙaro da na uwansa annabi ya ce ko da daidai da shibir ne wato ɗani ɗaya kaga ba yawa ne da shi ba amma duk da haka Allah ta'ala ba zai kyale shi ba na gobe kiyama sai an masa uquba da da wannan abin da wannan ƙarin da ya yi ubangiji ta'ala ya kisfar da shi cikin ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai da zama wannan ita ce uƙubarsa ta ƙara ɗani ɗaya saboda kaga ashe shiga haƙƙin wani da ba naka ba ba ƙaramin abu ba ne ubangiji ta'ala in ya tashi kamun mutum ba zai masa ke wato ƙaramin kamu ba to kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamun ubangiji in ya kama alƙarya da take azzalima kamun kamunsa mai tsanani ne mai radadi wato mai radadi ne mai tsanani wa fi sahihaini anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama narukum hadhihi allati yuqid yuqid banu adama juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam qalu wallahi in kanat lakafiya قال فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها ya tabbata cikin sahihaini to bukhari da muslim anhu daga shi abu huraira radiyallahu anhu ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce naro kuma hadhihi wannan wutar taku allati yuqidu banu adama wadda dan adam yake kunnawa wadda ƴaƴan adam suke kunnawa wato ƴan adam suke kunnawa juz'un wahidun min sab'ina juz'an yanki ɗaya ne daga yanki saba'in min nari jahannam na wutar jahannama yanki ɗaya ne kaso ɗaya ne daga kaso saba'in na wutar jahannama ƙalo sahabai suka ce wallahi in kanat in mukaffafa ce minas saƙila ai innaha kanat lakafiya lalle lalle ai ita wannan wutar wannan wutar da muke kunnawa ai ta isa in ji sahabbai qala sai manzo Allah ce fa innaha qad fuddilat alaiha to itar wutar wutar lahira wutar jahannama an fifita ta akan wutar duniya bi 69 juz'an da kaso 69 juz'an da kaso 69 kulluhunna mislu harriha kowane kaso zafinsa kwatankwacin zafin wutar nan ta duniya wato wannan wa kula tsoratarwa ce ga mutane kare su ji ana wuta wuta wutar jahannama su ɗauka abu ne mai sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce narukum hadhihi wannan wutar taku wannan wutar da kuke girki da ita annabi ya kara fito da sifar dan ku fahimci watan nan duniya yake magana allati yuqidu banu adam wutar da dan adam ke kunnawa din wacce kuka santa kuka san zafinta wacce take narka karfi wannan wutar da kuka sani wacce har karfe in aka sa za ta narka shi juz'un wahidun min 70 juz'an ɗaya ce bisa kaso ɗaya bisa saba'in wato kaso ɗaya ne bisa saba'in na wutar jahannama sahabbai da suka ji haka suka ce ya rasulallah ai ko wannan wutar ta isa ai wa mutum azaba da ita ko wannan wutar kawai ta duniya ta isa ta yi wa mutum azaba ai wa mutum azaba da ita abul abbas al-qurtubi yake cewa ma'anar hadisin da za ku tattaro dukkan wani makamashi na duniya ku tattaro shi gaba daya ku kunna masa wuta to wannan wutar zafi, wannan wutar za kunna zafinta gaba ɗaya kaso ɗaya ne bisa saba'in na wutar jahannama to in da can suna maganar makamashi itace kirare waye waye yanzu akwai su fetur su gas duk ku tattaro su ku banka musu wuta duk na duniya duk wani kere duk wani abin da wuta za ta ci ku sa shi ku zama makamashi ku banka masa wuta duk yadda za ta ruru ta yi zafi kaso ɗaya ce bisa saba'in ina sabai suka ce rasu lafi ai ko wannan wutar ta isa ta isa ai azaba da ita ta isa ai azaba da ita sai annabi ya nuna musu cewa to ai ita waccan an fifita ta akan wannan wannan wutar ta duniya wanda za ku sa karfe ya narke a ciki za a sa dutse dutse ba narkewa a cikin wuta kamar yadda karfe yake narkewa ya laushi an sa shi makeri zai sa shi a cikin wuta ya dumama shi da wuta ya yi laushi ya rika sarrafa shi kuma da Allah ta'ala ya ce wa alanna lahul hadid kama dutse ba ya da wannan saboda haka in ka sa dutse a wuta ba zai yi laushi ba ka rika sarrafa shi yadda aka sarrafa karfi to Allah ta'ala ya sifanta zuciyar wasu daga cikin 'yan adam cewa ta fi dutse ƙeƙashewa ta fi dutse ƙeƙashewa sun makasar kulubukum min ba da zalika fahiyar kalhijarati au ashaddu kasuwa وإن من من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منها منه الماء منها الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله فما الله بغافل أما تعملون وبيجي ياتي daga cikin duwatsu wato thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa zukatan ku suka bushe bayan wannan fa hiya kal hijara zukatan suka zama kamar dutse aw ashad ko ma sun dutse bushewa wani zai ce ah, a da za a ce zuciya wannan gata nan wadda take da laushi take da gautsi ba ta da tauri a ce ta fi dutse na'am ta fi dutse domin abin da za ka ga masu irin wannan zuciya suna yi na rashin tausayi da rashin rahama abu ne wanda yake nuna zuciyar tasu fi dutse domin dutse Allah ta'ala ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da Allah zai saukar da qur'ani ya saukar wa dutse qur'ani a ce dutse ya karbi ya karbi amanar da ubangiji ya bujuro masa a ce ya karbe ta Allah ya saukar masa da ƙur'ani Allah ce la ra'aytahu khashi'an da kaga dutsen nan ya zama mai kaskantar da kai mutasaddi'an yana tsatsagewa min khashiyatillah amma zuciya nawa ce take raurawa da karatun alkur'ani zuciya nawa ce take raurawa in an karanta mata alkur'ani take laushi in an karanta mata alkur'ani saboda haka hasanul basri yana da wata magana yake cewa ka nemi zuciyarka a guri uku ka nemi zuciyarka fi salati wa fi qira'ati alquran cikin sallah wajen karanta Alƙur'ani wajen ambatan Allah fa in wajadtaha wa illa fa'alam annal baba mughlaq in ka samu zuciyarka a ɗaya daga cikin guraren nan guda uku to alhamdulillah ta yi kyau taka ta yi kyau in ka nemi zuciyarka a ɗaya daga cikin guraren nan guda uku baka same ta ba to ka sani kofar a rufe take babu gurin wucewa to za ka dawo ne ko kwaya za ka yi za ka dawo ko za ka ci gaba da ƙoƙarin ka ga kawuci don haka za ka dawo ka yi ta ƙoƙarin ka ga ka kyautata alaƙarka da ubangiji kayi abin da zai lausasa zuciyarka zuciyarka ta yi laushi ta zama kana halarto ubangiji kana halarto da kake ganawa da shi lokacin da kake sallah kana halarto wanda kake magana da shi ko yake magana da kai lokacin da kake karatun qur'ani kana halarto zuciyarka lokacin da kake ambatan Allah ba da bakinka kawai kake yi ba har da zuciya to a lokacin ne ka ka samu ka tsira to idan har wasu zuciyarsu ta fi dutse ƙeƙashewa mun san kuma dutse baya laushi idan an sa shi wutar jahannama ba wutar wutar duniya ka suna buƙatar digire ɗin zafin ya faka akwai buƙatar ya faka tunda har su sun fi dutse dutse ko mun san ba a lausa shi da wuta wannan da muke amfani da ita ashe akwai buƙatar ƙari saboda haka a lahira zai zama makamashinta masu irin waɗannan zukata da duwar watsu wa ƙodo hannasu wal hijara zama da duwar watsu da mutane masu irin waɗannan zukata su za su zama makamashinta ranar gobe kiyama na kuma mata ta'budu da min hasabu jahannama antum laha waridun da ko da abin da kuke bauta ba Allah ba to za ku zama kiraren rura wutar jihar jahannama na gobe kiyama Allah shi kiyashe mu saboda haka nabi sallallahu alaihi wa sallama da suka ce in wallahi in kanat lakafiya wallahi ita wannan mata isa annabi ya nura musu a'a ai zuciyar ɗan adam saboda tsaurinta da taurinta ta fi dutse to akwai bukatar digiri ɗin zafin ya fi wannan saboda haka za a ƙara 69 akan girin zafin da ake da shi yanzu ce fa inna qad fuddilat alaiha bi da juz'an an fifita ta an fifita wutar jihannama a kan wannan wutar da kaso 69 a ruwayar Ibn hibban da hakim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wannan wutar ba dan an wanke ta da teku har sau biyu ba da ba za ku yi amfani da ita ba wato a yadda take din a haka sai da aka wanke ta da teku aka rage mata kaifi da zafi shine ta zama haka haka 'yan wuta ‘yan wuta da za su ga mafaka a cikin wutar duniya da a za su fito daga wutar jahannama su shiga ta duniya su samu hutu a can a guje da gudu za su bar wutar jahannama su fada cikin wutar duniya dan nan sai ta zama musu laushi sai ta zama musu taushi sai ta zama musu dausayi wa fil musnadi عن معاذ قال أوساني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا wa in qutilta wa hurrikta a cikin musnad na imamu ahmad daga mu'az ya ce ausani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya muni wasiya faƙala ya ce la billahi shay'an kada ka haɗa Allah da komai wa in qutilta wa hurrikta ko da an kashe ka an ƙona ka wala walidai walidayka kada ka saba wa iyayenka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika koda sun umarce ka ka bar iyalanka da dukiyarka wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammida kada ka bar sallar da take ta farilla da gangan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan domin wanda ya bar sallah ta farilla da gangan faqad bari'at minhu zimmatullah to babu ruwan Allah da shi wala tashrabanna khamran kada ka kuskura ka sha giya fa innahu fa innahu kulli fahisha domin giya ita ce tushen dukkan wani saban Allah wa iyyaka ka guji ka guji saban Allah fa innal tuhillu sakhat Allah domin saban Allah yana halatta aukawar hushin Allah akan bawansa wannan hadisi kamar da yace Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa ta hanyar safwan ibn amr daga abdurrahman ibn jubair ibn mut'im shi kuma abdurrahman ibn jubair ibn nufair shi kuma daga mu'az ibn jabal sanadinsa har zuwa kan abdurrahman ibn nufair abdurrahman ibn jubair ibn nufair sanadi ne sahihi sai dai akwai inkita'i a cikin sanadinsa saboda shi abdurrahman ibn nufair ko ibn jubair ibn nufair bai ji wani abu daga mu'az ba wato akwai wasiɗa tsakaninsa da mu'az a nan ba a bayyana wasiɗar da take tsakaninsa da mu'az ba saboda haka hadisi ne munkatsi'ul isnad isnadinsa bai cika ba don hadisin da isnadinsa bai cika ba kamar da kuka sani hadisi ne mai rauni saboda haka a bisa ga ka'idar hadisi wani hadisi ne zaif hadisi ne mai rauni domin hadisi ne mun kata'i wasu abubuwan da suke ciki a wasu hadisai da za su mara musu baya kamar hana shirka wanda ayoyi da yawa da hadisai da yawa sun zo maganar hani ga shirka sai dai cewa wa in kutilta wa hurrikta za ka cewa akwai wani abu na nakara domin ko shirka ce idan ya zamana akwai tilastawa wannan ba a cewa a kashe ka ya tsaya a kashe ka a ƙona ka akwai ruksa a nan akwai sauƙi da musulunci ya yi man kafara billahi min ba da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda duk ya kafircewa Allah bayan imaninsa sai Allah ce illa man ukriha sai dai wanda aka tilastawa wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhalin zuciyarsa na nitsa da imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim sai dai wanda sharaha bil kufri sadran ya bude wa kirjin ya bude wa kafirci ƙirjinsa. wato yayi da so da kauna da sha'awa da yarda ya yi da buɗaɗɗen ƙirji ba takura shi aka yi ba ba matsa mishi aka yi ba yana so da buƙatarsa ya haka to shine Allah ce fa'alayhim ghadabun min Allah waɗannan fushin Allah ya tabbata a kansu shi yasa kissar Ammar kamar da kuka sani kissar Ammar ibn Yasir lokacin da kafirai suka matsa masa a Makka da cewa sai ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa ya kafircewa Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata bakar magana to kun san ya faɗa ya zo yana kuka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya halaka ya halaka domin abinda suke so ya faɗa na mummunar kalma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan aya sai ta sauka cewa babu matsala dan kai tilasta maka kai, amma a zuciyarka imani ne imani ne a cikinta da shi ta nutsu don haka abin da ka faɗa na kafirci wanda ba zai cutar da kai ba don haka akwai ruksa akwai ruksa ga wanda aka, aka, aka, aka tilasta shi ya faɗi kalmar kafirci ya faɗa ba bisa san ransa ba ko ya aikata abin, abin da yake kafirci ne ba bisa san ransa ba wannan Allah baya kama shi duk da cewa inda wani zai dage ya ce shi ko za a kashe shi ba zai yi ba har a kashe shi din to wannan ba a cewa yayi laifi don wannan ruksa ce abin da aka ce ruksa ba ba nufin wajibi bane sai ka rike shi amma da za ka rike shi ɗin haka ya yafi kamata Sauƙi ne ubangiji yayi maka to amma anan cewa ke wa in qutilta wa hurrikta sai dai in zaka ce la tushrik billahi shay'an bi ridaka wato kakka hada Allah da wani da yardarka kana so sai dai wannan wa in ta, wa kuma zai zama ba da ma'ana don kana so mai kawo kuma maganar konawa da kisa tunda yana so yayi wala ta'uqanna walidayka hadisan da suka zo da ayoyi da suka zo akan biyayya ga iyaye su ma suna nan da yawa wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika ko da za su ce ka ka bar dukiyar ka bar iyalanka ka bar dukiyarka ka bi su to anan shi ma wato akwai akwai nakara shi ma a wannan lafazin domin kamar yadda muka sha faɗa iyaye ba za su tilasta wa ɗansa haka kawai ba dalili ba saɗaɗa su ce ya saki matarsa haka kawai me ta yi su ce kawai mun tsane ta kawai kun tsane ta kawai mun tsane ta ka sake ta ko kawai mahaifiyarsa ta zo ta yi ta rusa kuka ta ce sai ya saki matarsa baba mai taimaki inna mai taimaki ce kawai ita ita ita ba ta son ganin ta haka kawai in na ganta kawai haushi nake ji sun yi 'ya'ya watakila in an sake ta 'ya'yan za su shiga wani garari ita ma za ta shiga wani garari to a nan babu maganar a yi uwa da'a domin abin da za a yi na saki a nan ba da'ar ubangiji ba ce ba ma'aruf ba ne nan yana ce la ta'ata illa la inna ma fil ma'ruf la ta'ata fi la fil lil makhluq fi ma'siyati al khaliq inna ma fil ma'ruf kadai ana biyayya ne wajen da abin da yake ma'rufi abin da shari'a ta yadda ta yadda da shi shari'a ba ta yadda haka kawai iyaye su ce kawai mutum ga wato ya saki matarsa ba kamar yadda muka sani a shari'a a da dalilai na shari'a ba a yadda iyaye kawai su tilastawa ɗansu namiji ko ‘yarsu mace cewa sai ta auruwa da ku sai ya auruwance ba amma ba haƙƙinsu ba ne, ba haƙƙinsu ba ne su tilasta masa na'am su ba shi shawara su nusan da shi in ya ce mace in sun ga za ta yi abin da zai cutar da ita su nuna mata wannan ba daidai ba ne in ta kama su ce ba ruwansu amma su kawo wani su ce tilas ta ko taso sai ta aure shi wannan ba ba ba ba daidai bane a shari'a ko da wasu malamai sun ce ana iya wa budurwa wannan kauli ne marjo kauli ne wanda yake ba mai rinjaye ba magana mai rinjaye shine ka a wa wani ko mace ko namiji kamar yadda iyaye ba su tilasta maka cewa sai ka rika sa wasu kaya da su suke so ba ko wani abinci da su kullum su ce shi ka ci kawai iyayenka su tilasta maka su ce kullum dan wake ka rika ci abadan ba magana sai dan wake da safa dan wake da rana dan wake da daddare dan wake ko tuwo ai gara tuwo ma kana tilasta maka eh to a ce iyaye kawai su ce saboda mu iyayenka ne saboda haka wannan muke so muga kana ci kullum kaga duk malamin da aka yi fatawa ce ka bi iyayenka ana bai san addini ba gaskiya ba su da haƙƙi kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq sai su haramta maka ba haƙƙin su bane to yadda ci da sha yake ba haka aure shi ma yake haka ba su da iko ko su tilasta ka ce wance ka aura ba wane ba ba wance ba ko za ki aura ba wane ba su yi shawara su gaya musu abin da wannan wani abu ne mai kyau amma ba tilastawa ba to haka nan dukiya ba su da iko su ce kawai kamfanin nan naka kawai mu ba ma san ka rufe shi kawai me yasa kawai ba dai mu ba ma san wannan kamfanin a'a dan me ka kori ma'aikatan kawai ka rufe wannan ba ma'ruf bane ba ma'ruf bane ko su ce kawai dukiyarka gaba ɗaya mu yanzu so muke kai sadaka da ita kawai duk karabar a tara maka dangi da makota su yi layi a ce kai ta ba su wannan ba ma'ruf bane to kaga idan wani ya kafa hujja da wannan hadisi akan cewa a yi hakan ko mutum ya saki matarsa tare da cewa ba laifi ta yi ba ba saban Allah ta yi ba ba bata zamantakewar aure ta yi ba ya yi hujja da wannan hadisin to sai a gaya masa hadisin bai inganta ba in ya yi hujja da hadisin Umar ibn al-Khattab lokacin da ya ce wa Abdullahi ɗansa ya saki matarsa abin ya damu Abdullahi domin yana cewa ina eh, auri matan nan ina santa amma babansa umar ya ce saki ta ya je ya samu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ga matata ina santa tana suna amma mahaifina umar ya ce sai na sake ta annabi ya ce a wa ati abaka sake ta kai wa babanka biyayya lokacin da aka yi wa imamu ahmad tambaya cewa wajibi ne cewa uba yana da dama ya tilasta wa ɗansa sai ya saki matarsa ya ce a'a aka ce to hadisin umar da ya ce to a ga a nuna masa umar ɗin a nuna masa umar din yanzu waye umar ɗin wanda duk ya san umar ya san shi cewa mulham ne muhaddas ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan tare da umar sau nawa umar yana faɗa abu kuma daga ƙarshe ya zama haka din ne yana da muwafaqat da yawa annabi ya san wannan saboda haka a nan annabi ya ce wasa haka kawai umar umar ba karamin mutum ba ne babban mutum ne mai ilimi mai addini mai hangen nesa ba haka kawai zai duba kawai ce ya tsani mata abdullahi kawai ce sake ta akwai abin da ya hango ba lalle ya gaya waɗan ba saboda haka zai iya cewa ka sake ta don shi ya hango wani abu annabi ya ce kai masa biyayya to sai wani ya zo shi ma ya kiyasta kansa da umar sai ce shi ma umar ne da haka ka saki matarka a to kai wacce muwafaka kake da ita wani ma bai ilimin ba wani ma ba mai addinin ba to irin wannan tana faruwa kaga uwa ta birkici gaba daya ta ce sai miji ya saki matarsa tare da kasancewa matan nan sawwama qawwama mai tsoron Allah amma uwa ta birkice ta ce kawai ita sai an sake ta me ya laifinta wata mata ce ita wannan yarinyar tafiya zaƙewa a addini tafiya kasa to kaga anan duk malamin da zai ce ai ka sake ta me yasa saboda Umar ya ce a sake Abdullahi dan sai ka ce to waccan matar ita ba kamar Umar din take saboda haka shi kansa wannan wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika dalilin ala nakara wannan ba shi da abin da zai goya masa baya abin da ya shafi barin sallah da gangan wannan an san shari'a ta hana wannan haka nan shan giya haka nan saban Allah yana jawo hushin Allah wannan duk nusus da yawa na alkur'ani da hadisi sun tabbatar da wannan amma waɗannan lafuzzan da suke cikin hadisin lafuzza ne waɗanda akwai abubuwan da su ci karo da su kuma isnadin hadisin bai inganta ba domin akwai inqita'i a ciki malam yace wal ahadithu fi hadha al bab adhafu adhafi ma zakarna hadisan da suke magana akan ubar Allah ga masu saban Allah da suke kunshe da tsoratarwa ninkin ba ninkin abin da muka faɗa ne falayan bage liman nasaha nafsahu an yata'ama anha bai dace ga mutumin da yawa kansa nasiha ba a ce ya makance ya rufe idonsa. ya ki ganin waɗannan hadisan wa yursilu nafsahu fil ma'asi ya saki linzamin zuciyarsa cikin saban Allah wa ya ta'allaqu bi hablir raja ya makalkalewa igiyar sa tsammani wa husni dhanni da kyakkyawan zato kawai ya ce shi yana sa rai yana sa tsammanin zai samu kubuta ko yana kyautata tutu ga Allah ya makance ya daina ganin waɗannan hadisan da Ibn qayyim ya kwararo su wanda ya ce kuma suna da ninkin ba ninkin in kana so ka gansu bila adadin ka koma littafin a targhib wa tarhib na al munziri wanda zai ya kawo hadisai da yawa na tarhib an ba'd al-af'al an ba'd akhlaq tsoratarwa da razanarwa da firgitarwa akan aikata wasu ayyuka tafin sa cike yake da waɗannan da irin waɗannan hadisai da fatan abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in salatu لله رب ala والصلاة والسلام على muhammadin wa نبينا wa وآله ajma'in amma أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن يتي game da hadisin da ya maganar cin iyaka to tambaya anan shine idan mutum ya yi da shi a gaban gidan shifa to akwai abubuwan da al'urf ya ta sama an wato abinda al'ada ta riga ta gudana an san cewa wannan baya cikin baya cikin abinda ake daukan shi a matsayin laifi an saba idan mutum ya yi gini ya yi siminti a kofar gidansa ko ya yi katanga a kofar gidansa gwamnati ta riga ta amince da wannan duk da ta fi da titi amma ta amince ko ya haƙa kwatami ko ya dasa bishiya ya gwargwadon abinda gwamnati abinda aka yadda wannan ba zai shiga ciki ba amma abinda ya wuce iyaka wanda in masu haƙƙin abin suka gani ba su yadda ba za su yi magana wannan shi ake nufi amma dai sai itaciya wannan wani abu ne ma wani lokaci da ita kanta gwamnati ta kan yi umarni cewa a yi Wannan ya ce mun ji wasu malamai suna cewa wannan hadisin da abu huraira ya yi magana kan mutane uku masu riya wanda aka yi masa aka yi sharhinsa cewa za'ifi ne har ma suna cewa ya zo a cikin silsilatul ahadithu da'ifa na albani kuma suna kafa hujja da cewa hadisin abu musa al-ash'ari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce shi yana karatun alkur'ani hadisin na nuna cewa ya ba ta shiga cikin karatun alkur'ani muna neman karin bayani to a gaskiya ba zan iya suna cewa hadisin yana yana cikin silsilatul hadisu da'ifa ba in yana ciki ban san menene hujjar sa shi a ciki ba ban sani ba dan kuna jin daido abin da yake da hadisin da na san zaifi ne ina gaya muku ba ruwanmu da cewa wannan babban malaminmu ne da muke amfana da shi muke girma shi inda hadisi akwai hujja da take nuna mai rauni ne to muna faɗa wannan ba ba wani da za mu tsallake sai idan har mutum ba mu tsinkayo hakan ba sani na hadisin a cikin sayo musulmi yake kamar yadda shi ma eh, ibn ya kawo shi a cikin sayo musulun hadisi ne mashuri. Ah, cewa mai rauni ne wannan awwal marra na jima wannan maganar karo na farko na ji wannan maganar amma gwara shi da hadisin abu musa al-ash'ari wannan kwata-kwata ba ba ba hujja a ciki ina jin mun yi ishara zuwa ga hadisin abu musa ashari a cikin sharhin da muka yi na hadisin ina tsammani ban iya tunawa amma ina tsammani na ishara zuwa ga hadisin abu musul ashari sha mutumin da ya fara da ya abu ba dan wani ba ba don wani ya gani ba ba dan wani ya yabe shi ba amma bayan ya gama kuma sai ya ji ana yabansa wannan baya ba matsala mun faɗi wannan saboda ka hadisin abu musa ashari lokacin da yake karatun ba yana karatun ba ne liyu ƙala ƙari'un ƙarshe ma shi bai sa annabi ma na karatun ba saboda haka dan an yabe shi wannan ba shi yake nuna cewa yayi dan wani Allah ba ya riga ya gama aikinsa saboda haka ba zai hada ba zai hadu da wannan ba ko kadan kuma cewa karatu Qur'ani da ya bata shiga wannan li awwal marra ba na ji akwai wani malami fitacce a musulunci da yace karatu Qur'ani a iya yin riya a ciki riya bata cutar da shi ba na jin akwai wanda wanda ya taɓa faɗar wannan maganar abinda suka faɗa shine idan mutum ya yi aiki don Allah sai kuma mutane suka yabi aikin da ya yi wannan ba zai cutar da aikinsa ba na yi jinga da wani mutum da ya gama min aiki na biya shi ya biyo ni ragowar kuɗi to kuma daga baya sai ya rasu kuma 'yan uwansa mahaifiyarsa da sauran 'yan uwansa ba musulmi ba ne to babu shakka waɗanda wanda ba musulmi ba zai ci gado musulmi ba don haka ba su da gado a cikin dukiyarsa don haka sai in baka san wani wanda yake musulmi cikin yan uwansa ba sai ka masa aikin alkhairi da wannan dukiyar da take tashi da take hannunka me ingancin hadisan da suka zo na cewa za a azabtar da wanda ya haddace Qur'ani ya manta hadisin Tirmidhi ya rawaito shi amma bai inganta ba hadisi ne da'ifun jiddan meye matsayin mutumin da matar da ta mutu ta shiga aljanna mijinta yana wuta to yaya wani mijin za a bata a ah, tutun da mijinta yana wuta sai ake sai ta zama haka nan eh sun raba hanya abinda shugabanni ke yi na kwace kwace gonakin talakawa da cewa ƙasa ta gwamnati ce sun shiga cikin wannan hadisin da ke magana akan wanda ya ci daidai da ɗani ɗaya na filin wani babu shakka idan mutum ya raya guri ta hanyar noma shi ya zama nashi wannan shine abin da musulunci ya zo da shi man ahya ardan mawatan fahiyalahu mutum ne ya samu fili da daji ne ba wani wanda yake noma a gun ko yake kiwo a gun ko sai ya zo ya raya gun to ya zama nashi a ka'ida sauraka mutane ne sun zo an san su a gurin suna noma gurin shekara da shekaru nasu ne bai halatta a kwace haka nan kawai a ce su tafi ba a ce kasa ta gwamnati ce wannan ba shari'ar Allah ce ba sai dai ko shari'ar su masu yin abu amma ba ta Allah ba in ta Allah ce ana bukata to za a saya a biya su na'am duk abin da ya taso na al'umma duka wato maslaha ce amma maslaha ce ta shafi kowa da kowa to ko mai gwamnati na iya karba gidanka ne gonarka ce kantinka ne za a yi titi a gurin ko za a yi wani abu asibiti a gurin wani abu ake bukata na al'umma duka to wannan gwamnati na da damar ta karba amma ta biya ka ta biya ka compensation ta biya ka diya da za ka je ka samu wani amma a zo a samu mutum misali a gidansa da 'ya'yansa da iyalinsa kawai a zo a ce ya tashi na gwamnati ne an kwaci saboda haka ya tafi duk inda zai tafi kuma jihar nama zai tafi ya tafi ba rozu wannan ba adalci ba ne babu shi a musulunci a musulunci ba zai yadda da wannan ba saboda haka in har gonaki ne ana noma su mutane na da kayansu suna noma su ko sun ajiye za su yi gine-gine a ciki in an karɓa sai a biya su diyarsu in kuma fili ne wanda babu ba wani wanda yake da'awar nashi ne to wannan na gwamnati ne ba za a ce kuma nan ma sai an biya ba sai wannan da yake tambaya yake cewa lokacin da suna sakandare suna matasa ya ce sirka sirka wato daidai makarantarsu akwai gonaki sukan shiga su ci mangwaro su ci tumatiri su ciri zawa su yi wani to yanzu za su yi to galibi an san wannan yara musamman 'yan firamare sakandire wannan da h din galibi in zai shiga gona da mangwaro da ba zai kada <laughs> shi ba mai mangwaron sanda yana yaro ya kaɗi da wani wanda ba za a ce sai ka nemo mai mangwaran kun zauna da shi ya yafe maka ku kafe mishi galibi wannan an san shi orfi ya san shi ya'yansa suna shiga ko don wani su kaɗa shi ba ya'yan wani za su shigo su kaɗa. Eh, sha za su yi eh, amma wani ya shiga kawai ya shiga da kwando ya cika ya je ya sayar to gaskiya wanda sata yi wannan kuma yana cikin wato zuciyarsa tana riya masa wani abu na saban Allah da yake sha'awa da ba sai na karanta abin da ya rubuta ba ah, yana ta kokarin yadda zai yaki zuciyar amma abin yana ta ƙara masa yana ta hawa a cikin zuciyarsa yake fatan addu'a Allah ta'ala ya yi masa wannan shawarwarin da za mu ba ka kullum ka rika tuno irin girman matsalar da take cikin laifi domin har kullum in kana son ka ji kamar abu to ka rika hararo girman laifinsa ko menene in kana so ka fitar da shi daga ranka to ka sa wa ranka wato surar hoton munin abu da za ta tuno munin abu za ta kara tsanarsa ka rika tunato da girman munin wannan laifin da irin yadda Allah ta'ala ya yi da masu wannan laifin da irin azabar da ya tanada musu da wacce zai musu a duniya ko a lahira rika tuno ƙazantar da take ciki sannan kai ta addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ka raka addu'a Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant ka rika wannan addu'ar rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ka rika tashi cikin dare kana addu'a kana sallah kana addu'a to Allah ya zubi gaskiyarka a zuciyarka zai maka zai cire maka wannan abin da kake ji waɗannan su ne tambayoyi da suka zo hannu da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ko tutuba harshe Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in